a ranar 16 ga watan mayun 2013 ne dai aka katse dukkanin wayoyin salula a jihohin borno da yobe wadda daga bisani aka katse na jihar adamawa da dukkanin suka kasance cikin dokar ta ɓace da shugaba goodluck abela jonathan na najeriya kafawa jihohin uku dai sun yi fama da matsalolin tsaro a wurare daban-daban kama daga harin yan bindiga da na tashin bumabumai wanda ya sanadiyar durƙushewar harkokin kasuwanci da ma na zamantakewa a makonni biyu kenan aka so mu dawo da wayoyin salulan a jihar adamawa wadda daga bisani Fulani aka maido da na jihar Yobe a ranar Juma'a goma sha tara ga watan Yulin wannan shekarar ne kuma mazauna garin na Maiduguri suka waye gari da ganin wayoyin nasu na amsawa wato na alamun cewa wayoyin sadarwar nasu sun soma aiki bayan awanni uku kacal layukan wayoyin duk suka ɗauke wanda ake gani tamkar ta leko ta koma ne kamar yadda wasu mazauna cikin garin Maiduguri ke cewa. suna na alkali Babakura tabbas network ya zo a wayan wasu particularly wayoyi dai manya wanda suke da 3G amma tun lokacin da network din ya zo kaman karfe tara da rabi na safe wasu sun yi receiving text wasu sun iya recharging wayan wasu kuma nasu baya yin call mu assumption ne mu kaman fluctuation ne na network din da aka sake na da maturu irin wajajen sun gamdu kusa da mai duguri su ne ya fluctuating manyan wayoyi kuma suka yi suka yi receiving sai dai mai magana da yawun don haɗin gwiwar jami'an tsaron JTF a jihar Borno Laftana Kara Sagir Musa ya ce wannan batu na dawo da wayar salula harkwatar sojan Najeriya ne kaɗai za ta iya magana a kai na haka ba zai iya iya cewa komai a kai ba na kuma nemi jin ra'ayin mazauna garin Maiduguri kan dawo da wannan wayar salula gari abin da wasu ke cewa to ni ra'ayi kasan na kowa yana bambanta wasu na cewa in aka sake network yaran za su sake regrouping kansu su hada kansu su yi waya su zo su hadu su zo su kawo ma mutane farmaki amma gaskiyar al'amari shine yanda Maiduguri ta zama a yanzu yanda aka samu lafiya don haɗin kan da yaran nan suka bai wa jami'an tsaro ya nuna cewa yanzu cikin Maiduguri ba wuri ne wanda shi wannan dan boko haram zai iya zuwa ya zauna har ya ce zai kai wa wani farmaki ba duk inda boko haram yake a koda yaushe yaran suna nan a kan tsayin daka suna bincike kuma duk inda suke an ba su goyon baya suna ta tsare su so ko da an saki waya ma ba wani yaron da zai ce zai buga waya shi ya zo ya kai wani farmaki wannan batun harkokin tsaro da da kuma bullowar wasu matasa da ake kira yan gora da ke farauto yayan kungiyar jama'atul ahli sunna liddat wa jihad da aka fi sani da boko haram ya sa karamin minista a ma'aikatar harkokin noma na tarayyar Najeriya Alhaji Bakar Tijjani yunkurin sanya waɗannan matasa cikin rabon kayayyakin abinci da gwamnatin tarayya ta kawo da ake batun za a raba waɗannan jihohi uku da dokar ta bacin ya shafa yanzu haka a Maiduguri a Borno muna da yaran mu matasa wanda muke kiransu uh, civilian JTF kuma muna ganin a kwamiti na unit unit za a yi amfani da su su masu tabbatar cewa an yi adalci ga mutane duk da cewa an dan samu sauƙin al'amura a jihohin sai dai gwamnatin jihar Yobin ta ci gaba da kira ga al'ummanta ne da ci gaba da addu'o'in neman kariya daga duk wani bala'i da kan iya shafan jihar da ma ƙasa baki ɗaya, kamar yadda mai magana da yawun gwamnatin jihar Alhaji Abdullahi Bego ke cewa mai girma gwamna ya nemi jama'ar jihar Yobe baki da duk mutanen Najeriya su yi addu'a Allah ya tona asirin waɗanda suka yi wannan abu abu ne na tashin hankali kuma muna fata Allah ya kiyaye aukuwan irin wannan abu a gaba a jihar Yobe da ma Najeriya baki ɗaya. za mu yi addu'a Allah ta'ala ya shiga tsakaninmu da masu tashin hankali kuma za mu yi addu'a su jami'an tsaro da suke kokarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya Allah ya ba su nasara a kokarin da suke a wani abin da ba a saban ba bayan kwashe shekaru biyu zuwa uku kuwa da jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ake kira JTF suka rufe wasu hanyoyin shiga anguwanni da kuma wasu manyan tituna a birnin Maiduguri da kewayen lokaci guda aka wayi gari da ganin wasu manyan hayoyin a buɗe hakan ya sa na tambayi mai magana da yawurin haɗin gwiwar jami'an tsaron ci Abdullahi tana kana Sagir Musa ko menene ya ba su ƙwarin gwiwar hakan dalilin da yasa aka sake buɗe su ko kuma aka sake buɗe wasu daga cikin su shine mun lura kuma kamar yadda mafi jama'a suka lura a nan jihar Borno cewa an san ana samun zaman lafiya abubuwa suna ta kyau komi yana ta dai cikin ruwan sanyi tashin hankali da yawan bama-bamai da kan tashi wani lokaci to abubuwa kamar sai a ce sun fara tahowa ƙarshe kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan matsayi da yake da muke ciki a yanzu an samu sauki wajen tashin hankali kana kuma mu kan sojoji mun yi sauƙaƙa. Duk da cewa an ɗan samu ci gaba a harkokin zaman lafiya waɗannan jihohi sai dai wani abin al'ajabi na baya-bayan nan da ya faru shine irin harin da aka kan wani makarantar kwana na garin mamudu a jihar yobe wanda ya sanadiyar mutuwar dalibai ashirin da biyu duk da cewa kungiyar ta hali suna lidatu wa jihad da aka bi sani da boko haram ta nisanta kanta daga harin a wani faifan bidiyo da shugabanta abubakar shekaru ta youtube hukumomi a jihar yobe da sun ba da sanarwar rufe dukkanin makarantun to wai har zuwa tsawon wani lokaci ne makarantun za su ci gaba da kasancewa rufe ga dai mai magana da yawun gwamnatin jihar yobe alhaji abdullahi bego da abin da ke cewa makarantun nan insha allahu dama ana dab da za a yi jarabawar ƙarshen shekara ne aka rufe su a saboda haka za a buɗe su a watan satumba mai zuwa wato daga nan zuwa wata biyu a masu zuwa watanni biyu masu zuwa insha Allah yanzu dai mazauna birnin Maiduguri da kewaye na ci gaba da kasancewa cikin halin rashin wayoyin sadarwa sabanin rahotanni da wasu kafafen yada labarai suka wallafa har zuwa wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto babu wani wayar salula da ke aiki a jihar Borno banda wayar Turaya da akan gansu a hannun mukarraban gwamnati jifa jifa duk da cewa rundunar rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron jtf ɗin ta haramta amfani da wannan waya da ta yi zargin cewa an yi amfani da wayar turayen ne wajen kitsa harin da aka yi kan wasu ɗalibai anguwar umarari a lokacin da suke rubuta jarabawan ƙarshe wanda ya sanadiyar mutuwar wasu ɗaliban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya